This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 28 ga watan Maris na shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanun labarai. sojojin isra'ila sun rawaito wani ba ta kashi a yau alhamis a yankin asibitin shifa da ke birnin gaza da birnin kan yunus da ke kudancin na gaza sojojin ukraine sun ce a yau alhamis dakarun rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuki 28 da makamai masu linzami guda biyar hukumomin palestino sun sanar da kafa sabuwar majalisar zartarwa To bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummar musulmai a nan Amurka sun sha alwashin ƙin karɓa gayyatar zuwa buɗe baki a fadar White House sakamakon goyon bayan da shugaba Biden yake baiwa Isra'ila a yakin da take yi a Gaza. Rundunar tsaron Najeriya ta bayyana cewa ta gwabza faɗa ne da 'yan bindiga a yayin ceto ɗaliban riga da na Sokoto. To amma wasu manazarta lamuran tsaro suna bayyana ta baba kan wannan bayani. ai yaran nan a tsakanin dajin munye da dajin koli suke kuma a cikin wannan dajin akwai yaran makarantar jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau akwai kuma ɗimbin ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a cikin wannan dajin haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da ma tsarabar azumin watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. jama'a barkanmu da marece ga labaran mai karantawa hawa sharif sojojin isra'ila sun ruwaito wani ba ta kashi a yau alhamis a yankin asibitin shifa da ke birnin gaza da birnin kan yunus da ke kudancin na gaza har ila yau a ranar ta alhamis ne ma'aikatar lafiya da ke karkashin kulawar hamas a yankin zirin gaza ta ce falasina 62 ne suka rasa ransu a jiya ma'aikatar ta ce akalla mutane 32,552 ne aka kashe tun bayan da isra'ila ta farma wato ta farma yankin da yakin da aka fara a watan oktoba bayan da mayakan hamas ɗin suka sammaci isra'ila da harin da ya kashe akalla mutane 1,200 a wani sauyi da aka samu israila ta amince a ranar laraba ta aike da masana yaƙe-yaƙe zuwa washington domin su tattauna aniyar ta na kaddamar da hari ta ƙasa akan mayakan hamas a birnin rafa da ke kudancin gaza hukumomin falasɗini sun sanar da kafa sabuwar majalisar zartarwa a yayin da suke fuskantar matsin lamba akan samar da sauyi shugaba mahmud abbas wanda ke jan akalar hukumar ta falastinu kusan shekaru ashirin kuma ke ci gaba da kasancewa mai fada ji shine ya sanar da sabuwar gwamnatin a wani kudurin shugaban kasa a yau alhamis babu dai wani sananne daga cikin sabbin ministocin masu shigowa a farkon watan nan ne dai abbas ya tuntubi muhammad mustapha wani tsohon mai ba da shawara na zama firaminista mustapha wanda dan siyasa ne mai zaman kanshi ya karanta sha'anin tattalin arziki ne a amurka ya sha alwashin kafa gwamnati da za ta samar da kasuwanci na dogaro da kai da kafa wani asusun amintattu mai zaman kanshi da zai taimaka wajen sake gina gaza sojojin ukraine sun faɗa a ran alhamis din nan cewa dakaran rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙi 28 da makamai masu linzami guda biyar rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyar kasar sun kakkaɓo jirage marasa matuki guda 26 daga cikin 28 inda da aka harba a yankunan odessa kharkiv da da zaporoshiya gwamnan yankin zaporoshiyan ivan fedorov ya faɗa ta kafar telegram cewa tarkacen jiragen marasa matuki da suka rika zubowa sun yi sanadiyar tashin gobara akan gidajen jama'a da dama inda mutane biyu suka samu rauni shugaba vladimir zelensky ya faɗa ranar laraban cewa abu ne mai mahimmancin gaske a inganta lamarin tsaron sararin samaniyar kasar da gaggauta samar da jiragen yakin nan samfarin f-16 jets domin yin amfani da su wajen mai da martani ga mamayar rasha ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bar mu soma a nan Amurka inda al'ummar amurkawa musulmai suka sha alwashin cewa a bana ba za su halarci liyafar buɗe baki ta azumin ramadan da kuma bukukuwan sallah da fadar white house kan shirya a duk shekara ba a daidai lokacin da suke yin tir da goyon bayan da shugaba joe biden ke baiwa isra'ila a yakin da take yi a gaza to sai dai a lokaci guda kuma sun buƙaci gwamnatin ta amurka da ta matsa lamba wajen samun tsagaita buɗe wuta a yakin. sarfilu hashim gumel na dauke da fassarar rahoton wakiliyar muryar amurka a fadar white house patsy widakuswara ana ci gaba da gudanar da ibadar watan ramadan har ma a cikin baraguzan gine-gine a rafa inda sama da 'yan gaza sama da miliyan ɗaya ke fakewa daga yakin sojin isra'ila a birnin washington dc musulman amurka sun yi addu'a a gaban fadar white house a farkon watan nan yanayi ya kasance mara daɗi masu ibada sun ce wahalun da ake fama da su a gaza ya yi musu nauyi barka da zuwa fadar white house kuma barka da sallah eid mubarak hawansa mulki shugaba joe biden ya karɓi bakuncin shugabannin musulmi don ci gaba da raya al'adar fadar white house ta tsawon shekaru da dama shugabannin amurka na republican da na democrat sun gudanar da buɗe baki a cikin watan ramadan ko kuma liyafa ƙaramar sallah bayan wata mai alfarma wanda shugaba bill clinton ya fara amma a wannan shekara musulman amurka da suka halarci bukukuwan ramadan da suka gabata a fadar white house sun ce suna shirin kin karɓar gayyatar idan an gayyace su Uh, this decision is due to the administration's failure. Wannan shawara ta biyo bayan gazawar gwamnatin wajen magance bukatun al'ummar musulmi na tsagaita wuta cikin gaggawa da kuma kin daina baiwa Isra'ila makamai da ake amfani da su wajen kisan kare dangi akan yan uwanmu Falastinawa a Gaza. Sakatar ya labaran fadar White House, Karine Jean-Pierre, ta shaida murya Amurka cewa ba a sanar da wasu shirye-shirye da suka shafi watan Ramadan ba. Mun fahimci cewa lokaci ne mai matukar wahala ga yawancin al'ummomi. Kamar yadda kuka sani, mun sami wasu manyan jami'an fadar White House sun gana da al'ummomi daban-daban, ko dai na larabawa, musulmi da falastinawa don tattaunawa game da ra'ayoyinsu don bayyana damuwarsu kuma muna maraba da hakan. Masu zanga-zangar goyon bayan Falastina sun sha kawo tsaiko ga Biden da alama fadar white house za ta so gujewa irin wannan yanayi sai dai wannan ba shine karo na farko da watan ramadan a fadar white house ke cike da cece kuce ba wasu musulman amurka sun kawarce bukukuwan sallah na biden a shekarar 2021 lokacin da rikici ya barke a gaza har aka kashe falastinawa sama da 260 A cikin shekarar 2018, shugaba Donald Trump ya karɓi bakuncin jami'an diflomasiyya daga ƙasashe masu rinjayen musulmi, amma bai gayyaci wasu ƙungiyoyin Amurkawa ba, waɗanda mambobinsu suka yi tir da kalaman Trump da manufofin da suka yi imani da cewa suna adawa da musulunci. Sai dai da yawa sun ce ɓacin ransu a wancan lokacin ba komai bane idan aka kwatanta da ɓacin ransu da suke ji a bana. Ina son tabbatar da cewa ya faɗi zaɓe kuma ya san cewa ƙuri'un larabawa amurkawa da na musulmai ne suka sa. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ta nemi larabawa da musulman Amurka tun bayan harin da Hamas ta kai a ranar bakwai ga watan Oktoba. Wasu daga cikin al'ummar sun ki amincewa su gana da jami'anta. kasar filu hashim gumel kenan da fasarar rahoton wakiliyar muryar amurka a fadar white house patsy da kuswara yanzu kuma ga hawa ta dawo da ci gaban labaran duniya a yau alhamis wata kota a indiya ta tsawaita ci gaba da tsare jagoran 'yan adawa kuma babban ministan dalhi arwin kejriwal har zuwa ranar 1 ga watan afrilu dangane da wata shari'a da ake da ita wato da ke da nasaba da batun barasa a babban birnin kasar cewa kafa yaɗa labarai hukumar yaƙi da laifukan kuɗi a kasar india ta kama kejriwal ne a makon jiya bisa zargin cin hanci da rashawa da ke da nasaba da batun tsarin barasa a birnin inda yake tsare a hannunta har zuwa yau alhamis makonni kafin a fara kaɗa ƙuri'a babban zaben kasar ta india jam'iyyar aap ta kejriwal ta ce an ƙirƙiri zargin ne kawai bisa dalilan siyasa amma gwamnatin firaminista narendra modi da jam'iyyar sata bajratiyar janata sun ta cewa akwai siyasa a cikin zargin da ake masa suka ce jami'an tsaro suna gudanar da aikinsu ne kawai Faɗace-faɗacen ƙungiyoyin 'yan daba ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,500 a ƙasar Haiti zuwa shekarar da ake ciki cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ɗin nan a yayin da take zargin da kuma duba ko kuma nazari da ɗimbin irin makamai da ke kwarara cikin ƙasar da ke tsibirin na Caribbean. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana halin da ake ciki a ƙasar da halin su kwamishinan kula da hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya ce halin da ake ciki yanzu haka a ƙasar game da kwararar makamai cikin ƙasa lamari ne mai tayar da hankali matuƙa inda ya kiran da a ƙara tsaurara dokoki na hana shiga da makamai majalisar ɗinkin duniya ta ce gwamman mutane sun rasa ransu sakamakon ayyukan masu ikirarin kare kansu ya ce da dama daga cikin mambobin ƙungiyoyin tsaffin masu laifi ne da aka taɓa ɗaurewa a baya inda dubu hudu daga cikinsu sun gudu ne daga manyan gidajen kurkukun ƙasar. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. To a Najeriya kuma rundunar tsaron kasar ta ce an tafka gumurzu tsakanin dakarunta da 'yan bindigar da suka sace ɗaliban makaranta a Kuriga ta jihar Kaduna da kuma na jihar Sokoto. Kafin a iya samun ceto yaran daga hannun 'yan da kayar bayan da suka sace su. To sai dai kuma a cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Wasu masana sha'anin tsaro na bayyana ta baba akan kalaman na rundunar tsaron. Tun dai bayan dawowar ɗaliban nan da 'yan bindiga suka sace a Kuriga da Sokoto. ake ta samun ra'ayoyi mabambanta dangane da yadda aka bi aka ceto waɗannan ɗalibai a cikin taron manema labarai ɗazu-ɗazun nan a nan abuja daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron najeriya major general edward buba ya yi bayanin dalla-dallan yadda ya ce sojoji sun kubutar da ɗaliban The pressure of military action against the terrorists created a significant level of distress both for the terrorists and the children. Matsin lambar sojoji da ya biyo bayan farmakin sojojin akan 'yan ta'addan ya yi tasiri da hakan ya gigita 'yan ta'addan da masu ɗaliban. Ka kwatanta yadda za ka iya kula da yara 137 a daidai lokacin da ake tsaka da ɓarin wuta. Mu kuma a wannan lokaci muradinmu baki ɗaya shine ceto waɗannan ɗalibai. kuma muka yi amfani da wannan dama muka kubutar da su irin rudewar da yaran suka yi ya bai wa sojoji kyakkyawan yanayin kubutar da ɗaliban da hakan yasa lalle mun fahimci irin yadda muke tunkarar kalubale da kuma yadda zamu shawo kansu we are dealing with as well as how to best address the situation in a much safer manner To sai dai kuma a gefe guda masana tsaro da tattara bayanan sirri irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso da ya gudanar da bincike a wannan daji na da ja akan bayanan na sojoji. Ya fito da bayanai irin na masu magana irin abin da ake cewa wai dokin mai baki ya fi gudu. Amma magana ta gaskiya 'yan Najeriya musamman kuma ma'abuta ilimin tsaro musamman a waɗannan dazuka iri na ba zan gamsu da cewar waɗannan abubuwa su ne dabaru da hikimomin da aka yi domin kubutar da waɗannan waɗannan yaran ba domin idan su ne ai yaran nan a tsakanin dajin munya da dajin koli suke kuma a cikin wannan dajin akwai yaran makarantar jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau akwai kuma ɗimbin ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a cikin wannan dajin waɗanda wasu sun haura sama da shekara ɗaya a hannun 'yan ta'addan nan shin wace irin dabara aka yi wace aka gaza amfani da ita domin kubutar da yaran jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau kuma aka gaza kubutar da yaran makarantar gwamnatin tarayya ta ta ta, ta wato ta binnin ya wuri kuma aka kasa amfani da wannan dabarar a karɓo yaran makarantar Chibok anya ya kama da hukumar tsaron Najeriya ta sani cewar akwai 'yan Najeriya muna da hankali kuma mun san ciwon kanmu kuma za mu iya fahimtar wani abu daga cikin zancen shi wanda ya sabawa da gaskiyar abin da ya faɗa amma muna ƙara jaddadawa da yabawa jami'an tsaron Najeriya musamman sojoji a irin ƙoƙari da kwazon da suke yi ganin dai a baya duk yawancin kubutar da mutane da dakarun najeriya ke yi akalla ana samun ko dai hasarar rayuka ko kuma jin rauni daga bangarorin mayakan ko kuma na 'yan bindiga daɗin tare ma da kwato wasu bindigogi da sauran kayayyaki to amma a wannan karo ba ɗaya kanwar biyu abin da ya sa shakku a zukatan mutane da dama biyo bayan jabin na sojoji cewar sun kubutar da su ne bayan barin wuta koma dai menene abin farin ciki a nan shine an kubutar da ɗaliban salim alim Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina, to kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ne jamhuriyar Nijar inda wani ƙwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da Kaura Hasau da ke jihar Maradi na jamhuriyar Nijar din ya yi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi, wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi. sanyi da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Wani irin ah, yanayi halittar dan adam ke iya canzawa ko kuma yake tsintar kanshi a lokacin da wannan sanyi ke ban kwana zahi zai shigowa. Mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi. kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadin amma in sanyi ya shigo waɗannan cuwuce-cuwuce sukan tsananta na farko dai game da shigowar sanyi mun sani kaman akwai rashin lahiya wanda ake ce ma majina majina abu ne wanda ana iya samu ko da yaushe amma in lokacin sanyi ya shigo wani rashin lahiya ya yi tsananta musamman tarin majina yakan dami mutane idan sanyi ya shigo bayan tarin majina mun sani abun yana iya ya kai ga samun abin da ake ce ma numuniya pneumonia kamar ciwon hakarkari ciwon suhe ko fufu ba na an ta yi nisa tana kai ga ciwon pneumonia bayan wanda mun sani akwai kamar rashin lahadi ake ce ma emac emasi shine ingilawa ke cewa sikila eh, ko to mun sani abu ne wanda yana tsananta lokacin da sanyi ya shigo akwai cutar hoka wanda muke kira asin mun sani ita ma tana tsananta idan lokacin sanyi ya shigo lokacin sanyi ya wuce ko yana wucewa wannan ciwuce-ciwuce ba shakka akan samu sauƙinsu kwarai kuwa akan samu saukin su ga yadda dai muke gani a likitance wannan ciwoci-ciwoci ana suna raguwa inda zahi ya shigo suna raguwa kadan kadan kadan kadan suna raguwa misali kaga waɗanda ke fama da emasi sai ka iske lokacin sanyi mutum cikin kamar eh, wata guda yakan samu wani abin da muke kira kiris a tsananta wannan imasi takan taso mai so uku so hudu ga wata amma da sanyi ya wuce sai ke suke canje ba har sabon mutum ya samu wannan tsananta ta imasi haka ma masu fama da cutar huka a sun kenan abin zai zo musu da sauki can ne ba rasa ba in dai sun kiyaye a samu wannan rashin lahiya da ake ce ma asin shi zahi lokacin da ke shigowa mun sani shi ma dai yana tare da cuce-cuce irin nashi saboda mu muna rayuwa tare da abubuwa wasu ƙwayoyin halitta kankana waɗanda ba ganin su ake ba da ijiya eh suna nan tare da mu waɗanda su in sanyi ya shigo kamar kwana suke yi kamar barci suke yi ba su jin daɗi idan lokacin sanyi ya shigo to wannan sanyi yana wucewa su kuma lokacin ne suke jin daɗin yalwa su a yayyafa lokacin da zahi ya shigo ba shakka akan same su suna tsananta idan lokacin zahiyar musamman kaga masu fama da cuta wanda ake kira ɗiɗiri zawon jini kenan takan tsananta da lokacin zahiya shigo masu fama da typhoid masassarar tsutsa salati ko masassarar tsutsa goro ko masassarar tsutsa dankali dukkanin ana daukar idan zahi ya shigo waɗannan cuce-cuce akan gansu so da yawa bayan wannan kuma kaga akwai rashin lahiya wanda ake cima ɗan sankarau shi ya hijin daɗi lokacin da zahi ya shigo kahin zahin ana samu can ba rasa ba ɗan sankarau amma in zahi ya shigo akan samu yanayi na ɗan sankarau yana tsananta akan samu ma annoba da ɗan sankarau musamman a kasashenmu bancin wannan a lokacin zafi sai mu ce mutane fa su yi taka tsantsan musamman wajen mu'amala da abinci lokacin zafi abinci yana saurin lalacewa idan aka ce a aje shi duk wanda ke aje abinci idan ba cikin firigo ne ya aje shi ba firigo inda ake samun galas inda ba cikin kasashe ba to za a samu abin da ake ce ma guba wannan guba idan mutum ya haɗe ta takan iya kawo mishi lahani a cikin jikin shi musamman tana iya sa mutum zawo ciwon ciki har ta kama kwakwalwa to mun sani kuma zawo idan yayi yawa yakan zub da ruwan jikin mutum da yawa to ai jiki ba ya yi sai da ruwa da haka waɗannan sai dai a yi taka tsantsan musamman dai nama kada a ɗauke shi cikin leda cikin rana da wani gari zuwa wani gari lalacewa yake yi za a samu guba eh. wannan guba kuma kamar ne nace ba ta da daɗi ga jikin bil'adama ka gani sanyi yana da ciwuce-ciwuce waɗansu yake tare da su haka zahi shi ma yana dauke da cuce-cuce waɗanda yake haddasawa bancin wannan yanzu ga muna muna tunkara yanayi na arziki kana ganin mutane masu waɗanda yau da gobe ana yawo cikin gari a sai da wannan a sai da wannan eh. kuma ga zahi zai kamawa daga nan in mutum yana yawo a cikin zahi kuma shi gashi da azumi har ruwa zai sha ba kenan ko zai zub da ruwan jikin shi kuma ba ruwa ba za ya sha ba eh. abinci ba za ya ci kenan abin yana iya tsananta in dai zub da ruwan yayi yawa Kahin mu kai can dakta nan kwashin ku ba me ke sa eh, matsalolin suka yi yawa daga lokacin da sanyi zai ta shi zuwa zahi wasu matsalolin sun yi yawa ma a wannan lokacin na wannan tsakanin da a ce ma zahin ya tafi tsakiya ko kuma sanyin na tsakiya idan wanga zai tafi wanga zai koma eh, ai ya danganta da abun da ke haddasa waɗannan matsaloli kamar da ce akwai wasu ƙwayan cuta sanyi suke bukata lokacin da ake cikin sanyi su yaduwa suke yi suna ta haihuwa a lokacin tunda ai eh, rashin lafiya mafi yawa da yawa muna nan tare da su mu sani ba in su kai yawa ne suke kawo illa misali zan baka na matsala ta cutar fitsari infection urinar kamar da muke cewa da harshen faransa to ai mafi yawan muna dauke da kwayan cuta waɗanda ke haddasa cutar mafitsari wannan sai dai kaɗan ba yawa ba cikin fitsarin namu amma in suka yawa ne suke kawo matsala su zama abin da ake kira infection eh kenan da yawa irin wannan kwayan cutar muna ɗauke da su mu ba mu sani ba in suka taru da yanayi wanda suke bukata sai su ayayyafa in suka ayayyafa shi ke sa sai abin ya zama to illa ga jikin bil'adama sa'annan ko in yan kaɗan ne a cikin jiki ba za su kawo illa ba sai su shigo cikin jiki su fita mutum ma bai sani ba in sun yi yawa ne abin yake zama illa lokaci na azumi al'umma kowa da iya halitta shi yaya ne ya kamata al'umma su rayu kafin mu kai ga al'ummar da ke fama da cututtuka a lokacin azumi to shi azumi ibada ce kuma akwai yanda addini ya ce a yi ta in ka yi ta ne yanda an ka ce yanda addini ya ce a yi za ka ji daɗi kuma za ka samu riba yau mun sani wasu ba za su yi haka na ba su aiki da wannan ba su aiki da abin da addini ya ce ba su aiki da abin da annabi ya ce yau mun sani yau duk wanda ke azumi ka ɗauka tun daga karhe in ci ma karhe biyar na sahiya ka ci ɗan abincin ka shikenan ba ka ci abinci ba sai bayan faduwar rana ba ci ba sha to mun sani ai jiki yana bukata abinci yana bukatar ruwa shi jiki yanda Allah ya yi shi cikin yini akwai abin da ya kamata a ce ya shigo dan bukatar yau da gobe dole sai ya shigo kamar in ci maka essence tunda jikin mu kwayar halitta da ai ba wani abu ne kamar na'ura ne eh kamar na'ura ne kanana kanana a cikin jikin mu waɗanda sun yi alisafa to waɗannan na'urori ai suna bukata abin da ake ce ma energy su kenan mm. abin da zai sa su yi aiki su ma wannan kananan na'ura na cikin jikin mu kwayoyin mu na halitta to wannan eh, essence da ina ake samun shi abin da muke sakawa ga bakin salati nan ne suke samu to ka gani shi mai azumi wannan abu ba da shi lokacin da yake azumi don haka yake da kyau kai mai azumi kasancewa dai jikinka yana bukatar abinci sai dai mutum ya san yadda za a cin wannan abinci shine yake sa kake gani misali kamar lokacin sahur akan ce mutum ya ci abinci akalla mutum ya sha ruwa tunda jikin mu bai sai da abinci sai da ruwa wannan abinci da aka ce mutum ya ci shi zai sa ya yi ne lahiya lau ba matsala saboda wancan abincin da ya ci ya ishe shi wanda zai sha sun ishe shi to idan mutum hobe bai ci wannan abinci ba bai sha ruwa ba kuma ya zamana ga mu cikin zahi muke mutum kuma yana aiki cikin zahi kenan ruwan da zai zubdawa da yawa ne isan sikin da yake bukata kuma da yawa ne musamman da har da irin wadan gani masu talla akan titi da haka shi ke sa sai ke iske kahin marece mutum ya balagaita kahin marece sai ga mutum yana hamma sai kwanci masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka haka ala tilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na da ke jamhuriyar Nijar Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Tuma da a gaida Hauwa Umar sai kuma tasirin azumi ga matasa. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin da farko ni ne isa mai lakabi malam mai gayya game da abin da aka tambaya game da ta'asirin azumi ta wuskan matasa maza da mata shi azumi dai tana da muhimmanci kwarai a cikin rayuwa khususan ta wurin matasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muna kashedi kai kan cewa a kula da ita domin aiko cikin hadisi ingantatta da na muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce mana ya ce ya ku taron matasa wanda ke da iko a cikinku da zai iya aure to ya aure ainihin maudu'in shine wa mallam yasati wanda ba zai iya yin wannan abin ba ba ka da karfin iko yin wannan aure me ya kamaci ka yi shi annabi ce abin da yake bukata a gare ka ka yawaita yin azumi menene sirrin da ya ce annabi ya ce ka yi wannan azumi yana kashe maka sha'awa yana kashe maka wasu ababa da ya zamana zai bata maka hankalinka domin sau da yawa ya nuna mana kan cewa shi shaidani yana gudu ne a cikin jikin mutum magudanan jini da ke kai kawowa to lokacin da kake wannan azumi wannan sha'awa da ke tare da kai azumin na karya maka wannan sha'awa sai kan cewa wannan abin hankalinka bai zuwa a kai shi azumi rayuwa ne da ya zama da mutum ma da kanshi ka aje batun kan cewa shari'a ta faranta ma yin azumi ko na abin nan in ka komo kan scientific kan ainihin rayuwanka shi hanjin ga naka da kanshi yana bukatan hutu ba kowane lokaci zai rinka nika nika yana nike ababa kai kawowa ba sai ka duba wata goma sha biyu Allah ya ajiye mana shi a ban kasa cikin wata goma sha biyu shi ce wata goma sha ɗaya ka rinka ci ka sha duk wani abin da ya zama halali a kanka ka yi amfani da shi wata ɗaya kawai Allah ce wai ka ɗauke wannan abin karkaci karkasha to wannan shi zai gwada maka cewa yana son lafiyar jikinka ne a wannan lokaci da kan cewa lalle yin azumi akwai lafiya a cikin jikin mutum da yake ƙara ma kuzari a cikin lamarin da kake kai saboda shi yin azumi hususan ta matasa sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azumi yana ƙara da mutum lafiya yana ƙara da mutum yawancin rai ma baki ɗaya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. sojojin isra'ila sun rawaito wani ba ta kashi a yau alhamis a yankin asibitin shifa da ke birnin gaza da birnin kan yunus da ke kudancin na gaza har ila yau a ranar ta alhamis ma'aikatar lafiya da ke karkashin kulawar hamas a yankin ziren gaza ta ce Falasina 62 ne suka rasa ransu a jiya ma'aikatar ta ce akalla mutane 32 wato 32,552 ne aka kashe tun bayan da isra'ila ta farma yankin da yakin da aka fara a watan oktoba bayan da mayakan hamas suka shammaci isra'ila da harin da ya kashe akalla mutane 1,200 hukumomin palestine sun sanar da kafa sabuwar majalisar zattarwa a yayin da suke fuskantar matsin lamba kan samar da sauyi shugaba mahmud abbas wanda ke jan akalar hukumar ta falastinu kusan shekaru ashirin kuma ke ci gaba da kasancewa mai fada a jini ya sanar da sabuwar gwamnatin a wani kudurin shugaban kasa a yau alhamis babu da wani sananne daga cikin sabbin ministocin masu shigowa. sojojin ukraine sun faɗa a ran alhamis din nan cewa dakarun rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuki 28 da makamai masu linzami guda biyar rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun harbo jirage marasa matuki guda 26 daga cikin 28 inda aka harba a yankunan odessa kharkiv da zaporozhia gwamnan yankin zaporoshiyan iban fedorov ya faɗa ta kafar telegram cewa tarkacen jiragen marasa matuƙi da suka rika zubowa sun yi sanadiyar tashin gobara akan gidajen jama'a da dama inda har mutum biyu suka samu rauni a yau alhamis wata kota a india ta tsawaita ci gaba da tsare jagoran 'yan adawa kuma babban ministan delhi arvind kejriwal har zuwa ranar 1 ga watan afrilu dangane da wata shari'a da ke da nasaba da batun barasa a babban birnin kasar cewa kafar yada labaran kasar To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma dakaci mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi مع السلامه